To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a muna tare da Maulana Sheikh Burhanuddin wanda zai ci gaba da karatunsa. Ya ɗauko wannan kadiya ne halkansa ta ɗaya kenan da zai fara wannan karatu. Insha Allah ku bar mu ji kasida ta Shehu wanda ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mu sake dawowa. Allah ya yarda kowa zai zo kan live kokarin shi abuwa wannan program na'am to شؤوني رفعت الكل لله سيدي وواسطة المحمود باب اللطائف نعم إن شط عني Mala Abubakar Umar, Allah ya saka maka da alkhairi, sha mana wannan program. Buhari, Allah taimake ka. Malam Buhari mutum dan wana kenan masoyi gida. Kowa dai zo kan live kare sha mana wannan program. Hmm. Na'am. Habibun Malam Garba, eh eh eh Allah taimake ka. <laughs> Mai gidana Malam Garba, Allah taimake ka mai gidana Malam Garba. Ahmad Ilyas, Allah saka da alkhairi. Malam Garba mai gidana. Kullum ina maka godiya ta kanka mun samu alkhairai da yawa a Najeriya. Tun alkhairan nan ah, ta kanka ne Malam Garba, Allah ya saka maka da alkhairi. eh arke George don Allah jama'a kowa shi mana wannan program Malam Umar Zakariya a shi mana wannan program Jumma Sharif a godiya muke Malam Yusuf godiya muke Mm. 做。 Ahmed Ghazali, Malam Atiku, jama'a kowa ku kare sha mana wannan program kada ka hau duka ka sha wannan program أم فآياتهم وهو تو جماعة زامو فارا كيران نعم وسبحت الأحجار في كف أحمد وحي الذي قد مات ترس الطائفين تو مشت نحوه الأشجار أفصحت كذا ظبية والضب إفصاح عارفين نعم لا دعاء المصطفى ليس نافعا فليس عشير العشر ما في الصحائف فيا رب فاجعلني له الدار خادما يا جماعه الشك مالا ابراهيم الدين ممكن رشيد الشيء wai a jimamin To jama'a masu sauraro mu akan wannan shafi kowa ku kare share mana wannan program. Za mu fara kenan muna tare da Shak Burhanuddin Bauchi babban malamin mu kenan. Da zai kawo mana wai jimamin kashe Imam Hussein kuma kowa san Imam Hussein jika ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi na kiran su da annabi na kiran su ƴaƴan shi jikokin annabi ne kuma ƴaƴan shi wai da warware shubuhohin ƴan shi'a akan haka to a imam Hussein imami ne kuma ɗa ne kuma jika ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san abin da ya faru a Karbala bi ma'ana insha Allahu sallallahu alaihi wasallam a za mu bude layi yanzu haka Sheikh Brandi zai fara karatu insha Allah mu ji halka ta ya zama bi koi assalamu alaikum yanzu kai na shago idan ya tura Ismail ko na su koi ya ci ko da muna yin ya dauki ai dai iya dai ya kwanci ya koi a ko to to shikenan wa alaikum assalam rahmatullahi barakatuh zaki mike Na'am Shek. To, bismillah za mu ji uh, karatunka da ka kawo mana jimamin kashe Imamu Hussaini jika mm. kuma ɗana Annabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, ah, Karbala da da warware shubuhoyin ƴan shi'a akan haka. To, ah, ba mu san me za ka faɗa mana ba, kuma me kuma warware shubuhoyin 'yan shi'a kan wannan kadiya. Za mu je zance karatun da za ka yi mana kuma kitabu suna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kana taba mala gare ki ka duba ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadil fatih وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن يقند منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدناها رزقا كريما وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن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 wanda nake masa lakabi da zakin ma'aiki annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da wanda suke da wanda suke tare da mu da wanda da su biyo baya masha Allah ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala yawa yan uwa yau dinnan muna rana ne ta litinin ko eh. haka ne ko yau muna nawa ina tsaman muna bi ne ga watan ga watan safar hijiran fiyayyen halitta ok yau ɗaya afwan yau ɗaya ne hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan takwas 2022 miladiyan annabi Isa alaihi salam wanda wannan karatu namu yau shine zama na biyu karatu ne mun da muka masa suna da wato jimami da kisan gilla da aka yi ma jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Husaini radiyallahu anhu hmm. da kuma warware shubuhan yan shi'a wanda suka jawo shi domin su ba shi kariya suka yaudare shi suka bari aka masa kisan walakanci kamar yadda hmm. tarihi ya tabbatar da haka wannan karatu namu mun sa ne domin mu dinga karanta ma 'yan uwa kada a dinga ruɗansu da cewa an yi kisan gilla masu na ne lallai an masa kisan gilla amma Hausawa suna ce in an bi ta ɓarawo a bi ta nabi sawu wai ko kuma in ɓarawo a in ɗera da sata da dawama da wari domin su suka gwada masa cewa ya zo dace ba shi kariya duk wanda ya ji karatunmu mun karanta su shi a mana wanda suke kirarin su ne masoya alil baitin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka karanta wannan karatu duk wanda ya bi karatun mu na daya sun masa wasiku ɗai sama da guda ɗari da hamsin na Husaini akan ya dawo kufa da zama da su masa cappa da su bashi kariya domin a kwace mulki a hannun banu umayya wanda suke na wannan zamanin suke zaluntar mutane. Amma mun kanta yadda da ya turo wakilinsa shi ne musulmi bin aqil yanda a ɗan kwanaki da ya zo sanda aka samu mutum dubu goma sha takwas suka masa mubaya a kan sun ba da dukiyarsu da ransu da lokacinsu da su ba shi kariya sai an rushe gwamnatin zalunci shine daulatu banu umayya wanda take da gwamna a nan kufa da busra da kuma ƙasan iraki gaba ɗaya. Na'am. wanda kuma mun ji cewa da ya zo yadda shi ya yazidu wannan ɗan ma'awuya amma shi yazidu mu na mun tafi la'ananne ne wanda ya turo gwamnan busra shine wato ibn ziyad eh, wanda ake kiransa ubaidullahi ibn ziyad ubaidullahi dan ziyad shi ne gwamna a busra busra nan tana kusa da kufa ne amma yace ya haɗa masa da kufa duka ya zamo ne gwamnanta tunda daga daga kufa aka naɗa saura tawaye da da a mulkin kuma akwai wanda suke tewa cike da wannan daula suna so a mata tawaye bila da zalunci da take yi amma matsalan su mutanen iraki mayaudara ne shi yasa har ya kai ma mutane suna buga misali in an ga mutum ya kware wajen iya yaudara suka ce sukan ce wannan kaman ya fito daga iraki da sun kware da yaudara Ah. su suka ta ba ma sayyidina aliyu eh, yake yaudara sosai shi a masana cewa ya fito iraki kenan saboda ƴan iraki sun fi kowa haka haka larabawa suke suke wannan kalam suke wannan karin magana in an ga mutum kwararre ne wajen iya yaudara sai a ce wannan kaman ya fito daga iraki sabiya sun kware wajen iya yaudara sai sun baka haɗin kai ɗari bisa ɗari lokaci guda su baka mamaki ba na so na sauka layi an yaka ba wani shekaru da yawa ba lokacin yakin Saddam Hussein da Amerika kana ganin yadda aka ce ke da sojoji Republican Gam Gad wanda an ce mutum ɗaya zai iya faɗa da mutum ɗari biyu ko ɗari uku. Amma dare ɗaya ba aka neme su aka rasa zukewa ya suka yi. Dare ɗaya kawai biya da su sun ƙware haka suka ta ba mu Sirina Aliyu karramallah wajen matsala tun yaƙi da ake da da Sirina Ma'auya haka suka yi ba mu Sirina Hassan matsala haka kuma sirina Husaini suka zo suka bashi matsala kaman yadda an ji karatun mu da ya wuce da Muslim bin Aqil ya zo an masa caffa amma lokaci guda Yazidu dan Muawiya yana turo shi kwata kwata ce da mutum sha tara ya zo cikin garin fa da mutum sha tara amma suka gagara zuwa su masa farmaki kowa ya noke aka waye gari an bar Muslim bin Aqil kamar yadda yanzu mu shiga karatu mu karanta walakanci da suka bari aka masa da kisan gilla da zamewa da suka suka shi duk wanda ya ji karatunmu na ɗaya ya ji yanda tun daga mutum dubu goma sha takwas aka dawo mutum dubu hudu aka dawo mutum ɗari biyar aka dawo mutum ɗari uku aka dawo mutum goma sanda aka wayi gari shi ɗaya aka bar shiga shi bai taɓa zuwa iraki ba ya fita cikin dare waje ya yi duhu muna ɗan shimfiɗa ne na karatunmu da ya wuce har ya je ya zauna ya tafi bai ma san ina da je ba kawai ya kama hanya da daddare ga dare ga shi bai san ina ma zai je ba ya je zauna a kofar gidan wata baiwar Allah wanda ake kiranta ɗau'a sunanta ɗau'at ta kasance ita ummi walada ummi walada ne wato sadaka baiwa ce wanda aka yi sadaka da ita ga wane la ash'as bin kai, na ash'as dan kaisu. ta kasance tana da wani ɗa wanda ba tare da ba da shi ash'as ɗan kaisu. ta haifi wannan yaron ba ma'ana ta taba wani aure ta haifi wani yaro sai ta zo da shi gidansa wanda yaron ana kiransa Bilal dan Usaidu wanda an ce shine ya fita tare da mutane ita kuma ta zo kofan gida ta tsaya tana sauraron sa sai Muslim dan Akilu, wakilin Sayyidina usaidu kenan ya ce ya roƙe ta cewa dan Allah ta bashi ruwa sai ta bashi ruwa ya sha ya zauna a gurin da ya bai tafi ba ta shiga gidan ta sake fitowa na zaune a kofan gida Tace maza kai bawan Allah ba ka sha ruwan ba ka tafi mana ka tafi zuwa ga iyalanka ya mata shiru. ta sake gaya masa har so uku yana shiru. sai ta ce subhanallahi bai halatta ka zo ka zauna a wannan kofan gida ba sabila da ni ina da miji ya kamata ka tafi sai ya ce mata ai shi bayi da iyalai a wannan gari bayi da ma dangi shi bai san kowa ba ta ce ah yaya haka shine sai ya roƙe ta cewa ko da ta masa wani aiki ya saka mata bayan wannan rana ta ce menene ta ce da Allah ya ba ta roƙe shi ya ba ta waje ya ba shi ya ba ta ba shi waje ya dan fake ya buya shi ne ta ba shi wuri har wannan ɗatanta wanda ake kira Bilal dan Usaidu ya dawo sai ya ga tana yawan kaiwa da kawowa duk da ya mata tarifin kansa shi ne musulun ɗan Akilu kuma gaba ɗaya ƙasan an yada ana neman sa shine ta shiga ta bashi abinci ta bashi wuri ya kwana da safe ko shi wannan ɗanata sai ya gaya ma ɗan mai gidanta wanda ake kiransa wato Abdurrahman ta gaya masa cewa shi kuma mijinta mijinta ba ainihin mijinta na farko Ash'as ba wancan shi mijinta shine Muhammad shine Muhammad bin Ash'as din eh Muhammad dan Ashar to shine shi kuma yana da ɗan Abdurrahman wannan ɗana ta wanda ake kira Bilal bin Usaid shi ya gaya ma Abdurrahman cewa ai musulmi bin Aqil ya kwana a gidanmu shi kuma Abdurrahman yana tashi sai ya tafi je gaya ma babansa Muhammad bin Ash'ab kenan ya je ya gaya masa cewa ai musulmi bin akili ya kwana a gidanmu alhali a wannan daren kuma shi gwamna da aka turo shi sabon gwamna gwamnan busra da aka haɗa masa da kufa wanda ake kiransa abdullahi bin ziyad ya yi mitin da sarakuna da kananan kamar mu ce da kwamishinoninsa cewa lallai duk yadda musulun bin aƙil ya shiga a nemo masa shi duk wanda kuma ya san yadda yake in bai kawo shi ba to da a tsara kansa jininsa zai tafi a banza haka yi wannan sanarwa hmm. to da shi abdulrahman dan Muhammad dan Ash'as ya zo fadan Abdullahi bin Ziyad fadan gwamnati kenan ya zo ya samu mahaifinsa dama mahaifinsa yana daga cikin wanda suke protocol din gwamna shi dan Abdullahi bin Ziyad kenan sabila da haka ya zo ya gaya masa cewa shi Abdurrahman ya zo gaya babansa ya masa sirri a kunne yana zaune babansa a gaban Abdullahi bin Ziyad gwamna kenan sai ya zo kunnan shi shi ana fahimtar magana na shi Abdurrahman ne ya zo kunnan mahaifinsa da ake kira Muhammad dan Ashad ya zo ya gaya masa cewa ai Musulun bin Akili da ake nema ya kwana a gidanmu kuma a gaban gwamna ya gaya masa wannan magana a kunni to shi da shi Abdullahi dan Ziyad ya ce ma Muhammad bin Ashad me ka ya gaya maka sai ce ai ya ce mun wai Musulun bin Akili ya kwana a yankin anguwanmu yake ce a gidansa dan kare oh. zarge shi ce anguwansu ya ce ya kwana anguwanmu shebila da aka sai ya haɗa shi da runduna ya ce to lallai lallai ka je ga wannan runduna wa ba ibn ziyad amr bin quraish al mahzumi sai ya aika wani kwamandansa da ake kira amr dan mahzumi ya tura shi wa ma'ahu abdurrahman da wannan abdurrahman din da mahaifinsa muhammad dan ash'as fi sab'ina aw na farisan ya tura su cikin mutum saba'in ko mutum tamanin wanda suke mahaya doki suna kan doki mayaka ya ce lallai su je gidan su je wannan anguwa a gwada musu gidan da musulun ɗan akili ci. da suka je gidan falam ya shuru musulun illa wa kad da biddari la wa shi musulun bai sani bana zaune baiwar Allah ta bashi masauki ta ɓoye shi a gama kwanaki a samu wanda zai gwada masa hanya ya gudu kawai sai ji an caya ya takin ɗin din gidan an gewaye gidan da mm. mutum saba'in a wani ruwa mutum tamanin mahaya doki da kayan yaƙi. Fadakalu alai kawai atan sai suka shi. Na? So neman mutum ɗaya kashe. Mutum saba'in ko mutum tamanin sun zo neman mutum ɗaya don a kama shi a kashe shi ko a tafi da shi ko da rai ko ba bare. Fadakalu alai sai suka shigo masa gaba ɗaya gidan suka yi atakin din gidan. to da mu ji wani abun mamaki ka san duk da jikan manzon Allah yake to sai ka same shi jarumi eh ka biya da dan gidan masu abu ne a a duk abu ne alkhairi in ka samu shi musulmi shi ma jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ne eh, to sai mana ai ba annabi ya ce yace jikoki na yace ala aliyin ala aqil ba ai shi musulmi mai dan aqilu babansa ai annabi ya ce mahaifinsa duk zuriyar mahaifinsa jikokinsa sa shi ma sharifi ne jinin annabi Muhammadu yawa sabila da haka da suka shigo gidan ma ilayhim bi sayfi da yi wata wata bakaji zaki sai shi ma ya tinkare su da takwabi hmm. bai dobe bai tsoro ba fa aka raja hun ad-dari thalatha marrat so ya kore su daga gidan mutum 70 din nan ko 80 din nan shi daya suka ya koma ɗaki ya sake laɗewa suka sake shigowa ya sake kora su shi ɗaya sanda ya kore su so uku sun gagara cin masa wa usibar shafatuhu al-ulya wasufula summa ja'alu yarmunahu bil ijara to lokacin da in suka shigo yakan kora sun nan ka san ai ba wai dai attacking din su dai ta musu farmaki su gudu bane kawai sukan tsaya a yi buga buga din har sai in ya cin musu sun ga yayi rauni ma wasu sai su sai su su gudu to a lokacin da yake sun fi shi yawa an ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi to wani ya masa rauni a fatan a labban bakinsa na sama da ƙasa har ya masa illa a haƙwara ya sare shi a fatan bakinsa na sama da na ƙasa amma duk da haka bai kare ba hmm. shi kenan sai ya ya dinga sai suka zamo ba su iya ma su fuskanto shi gaba da gaba ya ka gagara sun maja'alu sai suka koma yarmunahu bil hijara walihibunan nara fi adnanil kasbi wa ha alaihi sai suka koma suna jifansa da majajjawa ɗakin da yake ana jifa ana jifa to ka san gidaje ne irin na da na ƙauye kuma gida ne irin na kara akwai majajjawan da in an je ko ta fasa rukun ta fada cikin ɗakin to ya zama ana jifansa ko ta ina ma a same shi a masa illa to ya zama sun ji masa rauni da wannan jifa daga baya da bai fito daga gidan ba sai suka sai suna sa wuta a jikin bakin majajjawan suna jefawa cikin gidan har gidan da ya zama mafi yawan gidan ya kama da wuta ɗakin ma ya kama da wuta dole sun da ya fito daga gidan Yawwa ba za ka bi zar'an abin ya musu kunci da suka dinga jefa da wutan sai ya fito Ba karaja da bi sayfi sai ya fito gare su fa ya yaƙe su ba a abdurrahman al-amana to da suka gagara kama shi right suka gagara sai shi abdurrahman ɗan mai gidan Muhammadu bin ash'ad kenan shi Abdurrahman wanda ya kai tsegumi wa babansa cewa musulun bin Aqil ya kwana a gidansu sai ya ce mu shi musulun dan Aqilu amana amana biya da darabawa dama suna da wani quality tun kafin zuwa musulunci inda har kace da amana ya yadda ya karba ma to bare ci ma wannan amanan kalla ne laraba suna da amana yanzu ne kawai da suka zamani yasa wasu abubuwan da yawa ya lalace da girmama baki balarabe yana da wannan bai san ka bai sauke ke maka komar arziki suna da wannan larabawa to bila da haka sai ya ce shi Abdurrahman ya ce masa ya ba shi amana ya ba shi amana ma'ana ka yi zaranda dan Allah ka bar ka ajiye takobinka ni na yadda ni ne dan zama maka wakili ka ba mu haɗin kai kawai dan Allah mu tafi tare da kai amma ba wanda zai cutar da kai na ba ka amana kana hannuna shi kenan ka ga jarumta irin na jikan manzo Allah an gagara kama shi hannu da hannu tare da cewa sun jijji masa ciwo da duwatsu da me ga raunukan da aka masa amma san da aka ce ba da amana tukunne da ya ajiye takwabinsa tukunne sai suka fa'amkanahu min yadi to shi kenan da ya bashi amana sai ya rike shi da hannunsa wa ja'u bi baglatin sai suka zo da wata taguwa fa buhu alaya suka dora shi kai wa salabu minu sayfahu suka cire masa takwabinsa ya mika musu falan yabta yamliku min sayfi shay'an min nafsi shay'an ya zama baya mallakan komai kansa ya mika musu wuya dai tunda an ce an bashi amana baba ka inda zalika to yayin da suka fara tafiya da shi akan abun hawa sai kama kuka shi muslim bin aqil wa rafa annahu maqtulun ya san cewa shi din nan da a kashe shi ya dai da amana amma ya kashe shi da ai mutanen kufa sun riga sun ci amanansa gashi ya mutum dubu tama dubu goma sha takwas amma waye gari shi ɗaya ka bar shi yake faɗa da ya kuka bai isa min nafsi ya ɗeba tsammani ma rayuwarsa ya san shi kan ya mutu an gama wa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi wannan kalma da annabi ya ce in masifa ta samu mutum in ya faɗe ta to Allah dai bashi abin da ya fi wannan alkhairi fa lau lahu ba'lu man haulawu sai wanda suke gefensa suka ce inna man mislan lazi ta ɗulubu la yabki idza nazala bi hadha sai wanda suke gefensa don su gaya masa baƙin magana daga cikin wannan runduna da shi Abdullahi bin Ziyad ya turo sai suka ce masa ai wanda yake neman irin abin da kake nema baya kuka idan irin wannan abu ya same shi ma'ana mai neman mulki in ya je yin ku bai samu ba dan an kama shi bare kuka ba ya san dama ɗayan biyu ko ya rasa ransa ne ko kuma ya yi nasara ya samu mulki sai suke gaya masa haka dan istiza'i yawwa fatala sai yace amma wallahi lastu abki ala nafsi yace wallahi na rantsi da Allah ba ina kuka dan kaina ne wai dan dan mutu ba yace a ba haka bane walakin abki ala al-husaini wa al husaini innahu qad kharaja ilaykum al-yawma aw gadan min makkah yace ina kuka ne sayyidina husaini da zuriyansa sabila da na san yau innan ya bar makka ya doso iraki tabiya da in an bi karatun mu na ranar ai ya rubuta masa wasiƙa tun kafin a yi farmaki ma da ibnu ziyad ya ce lallai ya taso ya zo caffan na gaskiya ne ba yaudara a ciki yace shi ke tunani ya taso da zuriyarsa jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sabbin manzo Allah da ƴaƴan sabbai wanda suke tare da shi an taso ya doso iraki ce shi ne ke koyi kuka tabiya da ya san na husaini ko ya tura masa ya koma bare koma ba da ya riga ya riga ya tura masa wasiƙa ya san halin mutanen iraki wani zai iya cin baki abin da malam bahaushe yake cewa da a ci albasa da bakinka zai iya cin albasa da bakin musulmi na ƙil ya tura wasiƙa ya ce wai ka koma alhali kuma ƙarya ne ya san sai na Hussein bari zai koma ba sai yasa yake kuka ya ce kuma na san in ya zo shi ma da a masa abin da aka min da a ci amanar abin da yasa yake kuka kenan saboda ya san abin da aka mai sai na Hussein ya zo abinda shi ma za a yi masa kenan abinda aka yi masa ya san da a yi masa na Husaini da a watsa ya bashi wato shehi bi ma'ana masoya kenan wanda ya ce masa amana amana nan masoya kenan su ɗauki suka bayar aka kashe shi ke ko ya me ya aka yi shi wanda ya ce masa amana amana a wannan gida dama shi ya yi haka ne kawai don a samu a kama shi Na'am Sheikh muna tare da kai. Ya yi haka ko don ya sa a kama shi ne amma ba wai dama ya bashi amanan bane. Shi hmm. dama yana mahaifinsa kwamishina ne da mu iya cewa daga cikin kwamishinonin gwamna. Kaga ko dan kwamishina ko bare bare a ci amanan gwamna ba wani daban ya zo ya ci amanan gwamna ba. Wannan gaskiya ne. Su ainihin wanda suka ci sa su ne ainihin mutanen gaba ɗaya mutanen kufa mutanen wannan state Gaba ɗaya. Su mutanen kufan gaba ɗaya. mutanen imam ali hmm. Hussein ne mutanen mutanen an kenan zai na sirina ali anan ya rayu anan shi ya halifancin sa ba a madina ba anan ya halifancin sa har zuwa lokacin da abdurrahman bin muljam ya masa ta'addanci aka kashe shi a nan ne kuma shi ya wasu ci ma na hasan da husaini dama ya ce ku koma madina da rayuwa sabila da mutanen kufan ba su da daɗi su masu yan shi'an kenan da suke ce su ne masoya ahlul baitin annabi su da suke ce su ne a tali su ne shi a ali ya san su ba su daɗi ya sa ma sai na da dai da sai ce ma sai na san kada su rayu a nan su koma madina da zama an gane an gane to su ne shi su suka ci amanarsa da da haka yana kuka yana tunanin karshe sai na Husaini zai zo kuma da a watsa ya bashi kamar yadda shi ma gashi an kama shi da a kashe shi sai ya ce sun maltafata ila Muhammad bin Ash'as faƙala ya ce in istadata an tab'asa ila Husaini ala lisani tamuru birruju ifab'al sai ya ce wa Muhammad dan Ash'as wanda ya kwana a gidansa kenan mutane su dinga fahimta she ya roƙe shi shi musulmi bin aqil kenan ya roƙe shi ya ce masa hadda fashi ɗin a kama shi ana ana fahimtar tarihi hadda shi eh. yawa ya ce masa to ina roƙonka in ji musulun bin aƙil ya ce dan Allah ina roƙonka in dai ka samu dama ka aika ma Sayyidina Husaini a bisa hacce na ka ce masa in je ni ina umurtansa da ya koma kada ya ƙara so Iraki dan Allah in ka samu ikon haka ka haka in dai yana da iko ya koma kada ya ƙara so Iraki Baba ba Muhammad bin Ashas ila Husaini to a nan ya cika alƙawari shi Muhammad bin Ashas ya tura wasiƙa ya ɗauki ɗan aika musamman ya tura shi masirina tun da tafiya ne na kwanaki mai ɗan yawa kafin ya iso ya tura yake bi shi can kafin ya shigo ma ƙasan Iraki hmm. ana jina ana ce zaki sosai sosai shayi na yawa to ya tura masa cewa ya muru bi ruju yana umurtar sa da ya koma in ji muslim dan aqili ka koma kada ka ƙara so lamari ya canza falam duk rasula zalika fi zalika amma shi sai na husaini bai gasgata ɗan aikan ba yana ganin kaman wani ne kawai kamar maganar da ɗazi na faɗa ya ci albasa da yawun muslim ɗan aqil idan ya bai aikata ba ya shi ya zo wa sai ya ce ma ɗan aikan kullu ma kun mawaqi'u yace duk abinda duk abinda aka hukunta he ya auku duk abinda aka hukunta he ya auku ma'ana duk abinda Allah ya riga ya zartar sai ya faru sai aka barin koma ba wa suka ce wal mata muslimin aqil ila babil kasri to da mu je yanda da mu je yanda aka yi kisan walakancin musulmin dan aqil shi dai sai na Hussein an tura masa kuma bai karba bai na ci gaba da zuwa musulmin dan aqil yayin da ya je aka je da shi kofan gidan gwamnati shine ilaba ilaba bil qasri idan ala babi jama'atin min al umara'i min abna'is sahaba mimman ya'rifun wa yarifuna yayin da aka isa da shi kofan gidan gwamnati a lokacin ga jama'a an cika wayannan wanda suka ce zo din wanda suka kowa ya noke yayi shiru aka zo da shi jama'a sun cika ya san mafi yawa daga cikin su wanda da su aka dinga shirya inda aka karɓi gwamnati da ya zo ya ta ai an ta kwamiti kala kala ya san su sun san shi biye gansu suna tsaye duk gari ta ɗauka an zo an cika ana kallo kamar ana biki a kofar sarki an zo da shi har da wasu daga cikin 'ya'yan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda zuruna an yi uzana lahum ala bin ziyad sun zo sun cika suna tauraron a musu izini su shiga gun shi gwamna Abdullahi bin Ziyad gwamnan Yazidu lanan ne wa muslim shi kuma muslim na akila lokacin an zo da shi muhaddabun muhaddabun bidima'i wajuhu wa siyabuhu an zo da shi gaba ɗaya yana kwaɓa da jini a jikinsa ko ta ina jini ne a jikinsa inda aka masa rauni inda aka dinga jifan ɗakin da yake da mujajjawa jini ya ce fuskansa da da tufafinsa duk jini ne wawa muskanun bil jarahi duk jikinsa yana ɗauke da ɗumi da da raunuka da aka masa gaba ɗaya ba inda ba raɗaɗi yake masa ba a jikinsa bin rauni aka masa bidayatul adish gashi kuma an zo da shi yana tsananin jin ruwa wa idan qullatin min ma'in baridin hunalika a lokacin ko sai ya ga wata tulu da ruwa mai sanyi a jiki fara da an yi tanawala li yashraba min sai ya kai hannu don ya ɗauko wannan tulun ya sha ruwan ga raunuka ga gajiya kai kishin ruwa faqala lahu rajulun min ulaika sai wani mutum a wajen ya gaya masa daga cikin security gidan gwamnati yace masa wallahi la tashrab minha hatta tashrab min al-hanim yace wallahi ba ka sha wannan ruwan ba har sai ka sha ruwan ruwan tafashashshen ruwa na 'yan wuta a jahannama ma'ana wai he an kashe ka ka mutu Allah ya saka a wuta ka sha ruwan wutan jahannama ba dai wannan ruwan da ka sha ba dan ya gaya masa bakin magana majikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba kana mantawa suka jawo masa wannan wanda suke ce su ne shi'an sayyidina Ali su ne mutanen Kufa domin sai Ali nan ya rayu shi nan ya alifancin to shikenan da ya gaya masa haka faƙala lahu sai bai bisin bin aƙila ya ce masa wai laka ya da bahila ya ce kai tanka ɗan mutuniyan banza musulun bin aƙila ya kaya masa haka ya ce kai tanka ɗan mutuniyan banza kamar ka ce wa mutum ɗan ƴar banza ya ce an ta aula bilamini ya ce kai ne ka fi cancanta da ka sha ruwan hanimu tafashashen ruwan nan na 'yan wuta kai ne da ka sha Allah ba ni ba wal kuludi fi nari jahannama minni yace da kuma dawoma a wutan jahannama ba ni ba dai dai kai sun majalasa mutasanidan ila ha'idin min at-ta'ib wal kalal wal adash sai ya zauna ya jingina a jikin wata bango a nan kofan gwamnan house sabila da gajiya da kosawa da ga kishin ruwa ga jikinsa sarauni ya dan jingina haka an hana shi kuma ruwa ya shi fa ba'asa tu bin ukuba bin ukuba binu a fa ba'asa tu binu ukuba binu abi mu'aidin maulan lahu ila dari sai wani mutum da ake kira umaratu dan ukubatu dan abi ukuba ukubatu bin abi mu'aidin yana daga cikin wanda suka taba matsala wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan sa ya musulunta dan sa ya musulunta to shi wannan kai nasa shine ya ji tausayin muslim bin aqil sai ya tura wani bararren bawansa yana da wani bawansa a wurin sai ya tura shi ce je gidansa ya ɗauko ruwa a tulu fa ja bi kullatin alayya min dilu wa ma sai ya zo ya ce je ɗauko a gidansa akwai wani tulu na ruwa kamar yanzu ne misali sarki zaki a ce ya ka tura ka ce a je gida a ɗauko food plus na ruwa mai sanyi a zo da shi kuma har da kofi sai aka zo da shi har kofi kadawun ne ƙwarya wanda da ke tsiyayen ruwa a sha kamar yadda yanzu sha abu na kamar ko kuma a ce a a ɗauko jog ruwa mai sanyi fajala yufrugu lahu fil kadin da ya ka kawo ruwan shi sai je tsuguna yana tankwara ruwan a kofin yana ba musulun bin aqil yana sha Allah sarki Allah sa mu cika da imani wa yudi yana bashi fa yashrabu yana sha min kasrati dima'i allati ta'alu ala al-ma'i marratayn aw thalathan an ce sabila da ma yawan ruwan da a jinin da ya taso a kan ruwan sabila da na mun faɗa ana bin mu a farko na'am na'am muna tare zaki muna tare muna tare shek muna tare da kai Nawa? to dama an ana bin ma an ce an ji masa rauni a leɓansa na sama da na ƙasa to da ya zo dai sha ruwan in ya sa bakinsa dai sha ruwan to yawan jini da yake bakinsa ma ya ɓata ruwan so uku in dai ɗan ya ɗan fara sha jini sai ya ɓata ya ɓata ruwan so uku na yaka falan ma shariba yayin da ya daure da ya sha ruwan sa da ya matsi da ishi ruwan Saka sakatat ya tahu ma'alma'i. sai kawai haƙwaransa na gaba suka zuba a cikin ƙwarewar ruwa tafiya da raunin da aka masa har ya karya masa haƙwari na lillahi wa inna ilaihi raji'un idan mutum na karanta irin wannan tarihin akwai abin tausayi a ciki wallahi tallahi sai sa to da uda ga mun ina karanta irin wannan wallahi ga har kuka mutum yake Haƙwaransa sai ya fada cikin ƙwarewar ruwa makala sai ya ce alhamdulillah ji bayin Allah duk wahala da daɗi su ba su rabuwa da Allah sai ce ya gode wa Allah yace laqad kana li min rizqin maksumi shirbatu ma'i yace na gode wa Allah da ya kaddara min wani shauran kaso na shauruwa da bin yi a rayuwana yace abin da na sha ma ya shiga ciki na din na gode shine abin da Allah ya rubuta shauran rabona na ruwa da zai sha a duniya ko abinci da ya san kawai nan da wasu mintoci zai bar duniya domin a lokacin yana kofan gidan gwamnati ne a zaune an cika ga security ga wannan mutum tamanin din sun zo da shi an gaya dai ma shi ibn ziyad gwamna kenan an zo da shi amma bai yi izini a shigo da shi ba yana ta ganawa da wasu jama'o'insa kafin ya zo ya masa rashin eh, rashin adalci da zalunci sun mawudu kila alibin ziyadi sannan aka shigar da shi zuwa ga abdullahi dan ziyad falamma ukifa ne dai yayin da aka tsaye da shi a gabansa lam yusallim alaihi bai masa sallama ba idan aka zo da muslim bin aqil bai masa sallama ba aka zo da shi aka tsaye da shi ko ya tsaya faqala lahu harasiyu harasiyu sai wani daga cikin security sai ya ce muslim bin aqil ala tusallima alal amiri ba sallama ma sarkin musulmi ba la in kana yuridu qatli fala bi salami ya ce ba dan masa sallama ba in dai yana nufin zai kashe ni bari mata sallama ba ka bar shi ko ya aikata duk abin da ya aikata fala hajata li bisalami alai babu wani bukatar na masa sallama wa in lam yurid katli ba katli wa in lam yurid katli in ko ba nufin kashe ni fa usallima alai katiran dan masa sallama ba ɗaya ma ba ba biyu ba hmm. bal ibn ziyadin alai sai ibn ziyad ya kalle shi shi gwamna kenan ya kalli bin bisul bil faƙala ya ce masa is eh, ya fi aƙil ya ce masa kai saurara kai ɗan aƙilu a taitan nasa wa amurhum jami'un wa kalimatuhum wahidatu litushakkitahum wa kalimatuhum kalimatahum wa tamilu ba'dahum ala Ya yace ka zo ka samu mutanen gari kansu a haɗe kalmansu ɗaya ka zo don ka raba su ka kawo tashin hankali a gari wato abun da ya kawo ka kenan ko yake gaya masa sai muslim bin aqil ya ce masa kala ya ce masa kalla li zalika sai ta ce ina bar wannan magana ba dan haka na zo ba ya da jarumta irin da jikokin manzo Allah yace ba na zo dan na raba kan mutane bane ba na zo dan na tada abin nan a gari bane walakin na ahlul misri yace mutanen wannan gari za mu anna baka qatalak yaran wa safaka دماءهم وعمل فيهم أعمال كثرة وكيسر فأتيناهم لنأمر wa وندعو إلى حكم إلى حكم كتاب الله إلى حكم الكتاب yace na zo ne mutan wannan gari su suka ce su suka rai cewa babanka ya zalunce su ya kakkashe su ya musu rashin adalci suka ce suna kiran mu mu zo don mu karba musu haƙƙi mu yi kira mu haɗa kan al'umma mu yi kira zuwa ga adalci a daina zalunci kuma zuwa ga hukunci da littafin Allah kai jawo man ma hmm. na shi kenan shi yace to yace abin da muka zo kenan kala ce, wa ma ta wa zaka ya ku. Wai, shi gwamnan sai ya ce masa wai ma musulmi la ke wai ina kai ina wannan aiki ya kai fasiki ya gaya masa haka Wajikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam awalam yakun na'malu bizalika fihim iz anta bil madinati tashrubu al khamra wai ba mu zama muna musu adalci muna kiyaye rayukansu muna musu abin da ya cancanta ba lokacin kana madina kana shan giya ya gaya musulmi na kila dan ya gaya masa dan ya tunzura shi faqala ya musulmi na kila yace ana ashrabul khamra yace ni ne nake shan giya ni wallahi inna allaha la ya'lamu annu annaka ghayru sadiqin wa annaka qulta bi ghayri ilmin wa anta ahaqqu bizalika minni fa inni lastu kama zakarta muslim bin aqil yace wallahi yace na rantse da Allah Allah ya san abin da ka faɗa ba gaskiya bane kuma kayi magana cikin rashin ilimi cikin jahilci kai ne mafi cancanta da abin da ka faɗa gare ni ma'ana kai ne mai shan giya ba ni ba fa inni lastu kama zakarta yace ni ba kamar yadda ka faɗa bane ba haka halina yake ba wa inna aula minni wa inna aula minni man yalagu ko tidma al muslimina walaga wa yaqtil an nafs allati harama Allah yace wanda yake cancanta da irin wannan aiki shan giya yace ne wanda yake lallaji yake shan jinin jinanan mutane musulmi kuma yake kashe su ba tare da wani haƙi ba wa yaqtul alal gadabi wa zanni wanda yake yin kisa daga zaran ko kawai an ce masa kaza ana zaton wani na kaza kawai sai ya kashe shi wanda yake kisa cikin fushi ba tare da ya tabbatar da abin yace kai ne mai haka ba ni ba in ji musulmi na ya gaya masa sai ya ce musulmi na sai ya ce musulmi na ya ce masa wanda yake kisa da zato da fushi wa huwa yalhu wa yal'abu ka annahu lam yasna shay'an yace kuma ya ci gaba da wasa ya kashe rayukan musulmi ya ci gaba da wasa kamar bai aikata komai ba Ya ce kai ne ne yin wannan aiki Yusuf bin Aqil ya gaya masa haka faqala lahu ibn Ziyad ya shi ibn Ziyad ya ce masa gwamnan yazidi kenan ya ce masa ya fasiku ya sake ce ma majikan manzo Allah Muslim bin ya kai fasiki inna nafsaka tumannika ma halallahu dunaka wa dunahu walam yaraka ahlahu ce masa wai kai dinnan ranka tana maka burin abin da Allah ya tsare tsakaninka da samun wannan abu kuma Allah bai gwada maka wa'inda suka cancanta da shi ba kaga wannan kamar wani bakin magana ne ce zaki kai ne kana neman abun da Allah ba zai baka ba kuma baka san wanda Allah ma ya ba su abun ba ballanta naka je ka bi su ko kai ma za ka samu wani rabanka haka ya gaya masa idan ya gaya masa wannan magana kala sai muslim bin aqil ta ce masa faman ahluhu yabna ziyad wane ne mu abuta wannan abin da kace nake nema din ma'ana jagorancin mutane waye ma abutanta kala yace amirul mu'minin yazid wai yazid ne ma abucinsa shine dan ma'awiya kenan A dai zaki ana jina kuwa shek ana jinka ana jinka bismillah bismillah ana jinka ta ta shi kenan sai ya ce masa wai yazidi ne dan ma'awiya shine mafi cancanta sai musulun bin aqil ya ce masa to alhamdulillah ala kulli hal yace mun gode wa Allah kan dukkan wani hali yace ranina billahi man bainana wa bainakum mun yadda da Allah mai hukunci tsakanin mu da ku kala yace ka annaka tazunnu anna lakum fil amri ke anna lakum fil amri shan yace mata wa musulun bin aqil wai kai kana da tan kuna da cikin wannan al'amari na jagorancin kuna da wani abu ne kala sai musulun bin ya ce masa la wallahi ma huwa bizanni walakinahu al-yaqin yace wallahi ba zato nake bai yaqini ne mu ne muka cancanta da wannan jagorancin mutane qala lahu sai yace masa to qatalani Allah illa aqtuluka itlatan lam yaqtula adin fil islami min an-nas yace to Allah Allah ya ce mu musulmi bin aqil Allah ya wai ne masa kuma yanzu milin mutum na magana ya ce Allah ya tsine mun ya ce musulmi na ƙil irin mutum dai abu ya ce Allah ya tsine mun in ban yi kaza ba to shi haka ibn ziyad ya gaya ma musulmi na ƙil ya ce masa wai Allah ya tsine masa in dai bai kashe musulun bina ƙil ba kuma dai masa wata irin kisa wanda tun da ake a musulunci ba taɓa irin wannan kisan ba. kala ya musulun na ƙil ya ce amma in naka haƙƙo mina hadasa amma in naka Eh, a haƙu man adasa fil islami malam ya kunfi yace ai kai din nan ka cancantu ka zamo ka farar da amucincin musulunci abinda ba taba yi ba ka cancanta ka yaka a canja a hankali ya ka danne ya ka danne yawa sai ce amma inna kalata da usul al-qatlat yace kai dama ba ka bar kisan walakanci ba wa qubal musalati musla ba ka bar kuma mummunan Musla ba shine a yanka a kashe mutum kuma a yi gunduwa gunduwa a tisis da shi wa kursa sirati al muktasaba an abayku wa juhaliku wa juhaliku yace bara ka taba barin kuma mummunan wato tarihi wanda kuka gada daga iyayenku da kuma jahilan cikin ku ba muslim bin aqil ya gaya masa haka yace wa akbal ibn ziyad ya ci muhu ya ci muhu sai nan waliya sai bin ziyad ya sake juya yana kallon muslim bin aqil yana zagin sa yana zagin sayyidina hasan da husain yana zagin sayyidina ali subhanallah a gaban boyin da suka ce su zo da su ba su kariya a gaban da suka ce da su ba su kariya wanda kuma su ne suke ce su ne masoya albaiki wa musulun shakitin layi kallimu sai musulun ya shiru kawai ma daga baya baya ce masa komai tare da cewa malamai sun ce a cikin wannan tarihi akwai ɗan wasu abubuwa wanda ba a rasa wanda shi a suka shigar amma mafi yawan abun ya faru haka to shikenan sun makala ibn ziyad sai ibn ziyad ya ce inni ya yace ma muslim bin aqil ni dai dan kashe kan na ne gaya maka kala kazalika ya gaya masa yace haka muslim yace masa haka kala na am yace kwarai kuwa kala ya eh, muslim bin aqil yace to fa da ani usi ila baliqun yace to tunda ka ce da ka kashe ni ka tabbatar mu ka ni in yi wasu ci zuwa ga ila ba da ƙauni. ya zuwa shashin mutane na kala yace musu ausu yace kai wasu ci ba na jarafi zula sa'ihi wa fi umaru binu umar bin sa'ad bin abi waqas shi musulun bin aqil ya juya a fadan gwamnatin ya ga waye ya san sai ya ga umar umar dan sa'ad bin abi ƙas sa'ad bin abi ƙas sahabi ne sahabi ne sosai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da cewa duk abin da ya roka, Allah ya sa ta zama haka idan ka shi yayi maka addu'a nan take abu dai kama mutum shi lamanin da annabi ya masa kenan to sa'ad din ai Umar din dan sa'ad ne shi sa'ad dan Abi Waqas din shine annabi ya masa wannan lamana din to dan sa ne Umar yake wajen faqala yace ya Umar shi musulmi na kile ya ka Umar inna baini wa bainaka qarabatu yace tsakani na da kai akwai zumunta wali ilaika hajati yace ina da bukata gare ka wa huwa yace menene bukata yace huwa sir yace amma sirri ne nake so mi da kai fa aba an ya kuma ma'ahu hatta azina lahu ibn ziyad sai umar ya ki dan dan sa'ad bin abi waqas ya ki ya tashi ya je shi sirri din da muslim bin aqil da in ya tashi yana tsoron kar gwamna ya sa kashe shi sai san da shi gwamna ibn ziyad din yace masa na ma izini ka je ku ja gefe a cikin gwamna a din tun dare bayan da za ku ta a je ku yi magana din kenan sai ya tashi A فقام haƙa riban sai suka dan matsa gefe min ibn ziyad daga ibn ziyad faqala lahu muslim muslim ce masa inni alayya dainan bil kufa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah wato wato wato bayin Allah Allah ba mu albarkacin su amin ya rabbi ka duba fa ba mutuwan yake tunawa ba abin da ya fara faɗa sai ce muslim ce ma Umar dan Abu dan sa'adu bin abi waqas ya ce masa ni dinnan wasu cin da nake maka shine ni dinnan ina da wani bashi a kaina Ka kaji fa zakin ma'aiki bashi ya fara faɗa kar ya haɗu da Allah yana tare da bashi ya ce ina da wani bashi a kaina Ya sa bashi mashifa ne Allah ya ce a kufa ya ce sab an ya ta dirhami haka da an ya ce ina da bashi a kaina dirhami a ah, ɗari bakwai yace dan Allah ka biya wani biyu abin da nake roƙo gare ka in ka biya min wannan bashin tunda ni na san yanzu dan bar wannan duniya wastawf wastawhib wastaw wastawhib jussati min ibn ziyad kawariha yace kuma dan Allah ka nemi ibn ziyad bayan ya kashe ni ka nemi ya baka gawana ka nemi ya baka kyautan gawana dan Allah ka je ka mun sutura ka mun kabari ka mun sallah kar a banna a tsirara a jefar da ni dabbobi suna mana من الاستطراد وابعث الي الحسين ka kuma tura ma sayyidina bayan da ya ba Muhammad dan Ashar ya ce ka tura ma sayyidina kuma ka gaya masa fa inni qad katabtu ilayhi ulimuhu annan nasa ma'ahu wala arahu illa muqbila yace ka je ka gaya masa cewa ni na tura masa wasiƙa nace lallai mutanen kufa mutane suna tare da shi ya zo to ba na tsammani illa na san za ka ya fuskanto iraki ka rubuta ka ce ni na gaya masa haka ya zo amma yanzu ina sanar da shi ya ce ina sanar da shi kar ya zo faƙama umar sai umar ya tashi fara da albini ziyadi ma kala lau sai je gaya ma ibn ziyadi dukkan abin da musulun na gaya tun da dai sirri ne sun je gefe to dole kuma ya gaya ma Idris Ziyad sai je gaya ma gwamnan cewa da dai jani dai gefe ga abin da ya gaya ma dan ba ka bi shi ma kashi shida ya ce dan Allah biya masa bashi kuma ya ce dan Allah an kashe shi ka bani gawansa masa sallah in sa shi a kabari masa sutura na uku kuma in tura mace na sai ce na san yana zuwa in ce koma kar ya zo abin da ya gaya min kenan shi kenan lahu ya gaya masa ba jaza lahu zalika kullahu sai zai zai ce kan duka wannan abin da ya neman na maka izini bayan an kashe shi ka masa sallah dan baka gawan kuma ka biya masa bashin san kuma ka tura masa yana wuce ni na yadda ji bin ziyar shi wannan gwamnan kenan ta sai ce wa qala sai ce wa ammal Husainu yace amma Husaini ji shi bin ziyar fa innahu in lam yuridna wala wala nuridu in dai bai zo ya zo mana ba in dai bai zo nan ba mu bara mu je masa ba in bai zo mana ba mu zo aradana kuma lam nakufanu in kuma ya zo ya fuskanto mu kuma ya nufo nufin mu mu ko bara mu kame gare shi ba mu ma da mu ta'addanci eh to ثم ibnu ziyad bi muslim bin aqil sannan sai shi ibn ziyad ya ce a kawo ya umarni ya ce maturity su kama muslim bin aqil a aikata abin da masa fa ushida ila a'lal qasri sanda aka kawo da shi bene shine gidan saman gwamnan house aka hau da shi can sama can sama rufi aka hau da shi wa huwa yakbiru wa yastakbiru wa yusalli ala ala malaikatillahi yana kabbara yana astaghfirullah Allahu akbar astaghfirullah Allahu akbar yana salati yana la ilaha illallah muhammadu salatin manzo Allah wa yaqulu yana ce Allahumma hukum bainana wa bain qaumi yana ce ya Allah kai hukunci tsakaninmu da wa'innan mutanen garin kufa hmm. da kuma wannan gwamnati na umayya ya ce garuna wa kazaluna ya ce Allah ka sani sun ruɗe mu ka ji maganan da muke faɗa ruɗi da yaudara a cikin mutanen kufa ya ce sun ruɗe mu Allah ka sani sun ruɗe mu sun kuma zo sun ba da mu a gaban maƙiya sun watse sun bar mu Allah ka yi hukunci tsakanin mu da su yasa kaga ai Iran da Irakin ba su rabo da musifu wannan wuraren bayan Allah sun ci kyamanin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda dai laifin wani bai shafan wani zai yanzu da mu iya ce banda su aka yi a zamanin amma ai fitina ba ta samun wanda shi da ya jawo summa mene daraba Unukahu rajulun yuqalu lahu bukayr ibn humran sai aka sa wani mutumi da aka kai shi can saman gidan saman nan yana wannan istighfari na la yana faɗan wannan magana dama a ɗaure ke sai aka sa wani mutum ya zo ta baya sai ya datsa kansa da takobi sanda kan ta faɗo tun da kan gidan sama ta faɗo ƙasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umma shi ila asfal ƙasai aka jefo kansa zuwa san gidan sama. Wato ba a hu bi jasadi aka kuma wato ba kuma rasa hu ne bi jasadi kuma san ya biyo da jikinsa duka kan da jikin duka suka yi ƙasa. ya faɗo ƙasa kisan da aka masa kenan sun ma'amar bihani bin urwa almusiji wa duriba wa duribat unuquhu bi suqil ganin akwai sarkin ba manta ba da mujiyar da karatun mu da aka da ya wuce na faɗa sarkin da ya bashi maɓoya din nan wanda yake ce ma ibnu ziyad yake ce masa ka gwada musulmin bin aqil yake ce ma ibnu ziyad wallahi da na da karkashin kafa na baran gwada maka shi ba wannan sarkin dama an kai shi gidan yari shi ma an daure shi wanda hmm. muslim na aqil ya zo da runduna mutum dubu huɗu kan a sake wannan sarkin suka zo suka hmm. watsa suka dinga bashi uwa ta zo ta ja danta sarakuna zo ce za a aka wayi gari aka watsa aka bashi dinnan to wannan sarki shi bai shi ne kawai bai watsar da bai an da yi ma muslim da kuma bai an na husaini ba sai wasu tsiraru wanda ba a rasa su wanda kuma ba su da wani karfi sai shi ma wannan sarkin aka zo da shi shi kuma sai aka tafi da shi kasuwan awaki shine suki ganami kasuwan awaki aka je da shi Wasu siliba bi makani min al-kuba yuqalu lahu al-kunasa aka je aka tsire shi a wani guri a kuba da ake kiran wajen al-kunasa fakala hu rajulin sha'ir har wani mawaki ma mawakin gwamnatin bani umayya ya dinga wasu baituka yana faɗan wasu maganganu marasa daɗi akan shi muslim bin aqil da wannan umaru wato wannan sarki wanda ake kira wato hani to ina ganin zaki mun ci lokacin mu ko eh Muna da minti uku. Zaki. Muna da minti uku. Minti uku. Ah. Eh, minti uku to, shi kenan. To shi kenan da aka aka yi wannan to sai wannan ya zo na wannan baitukan su ga da yanayin lokacin mu ba mun fassara ba amma da mu ja baituka yana ce fa in kunti la tadrina mal mautu fanzuri ila hani in tisuki wa bin aqili asabahuma amr al imam fa asbaha a man manya kulli sabili ila badalin kad hashama sayf wajahu wa akhar yahwi min damari katili tara jasadan kad gayyara al-maut launahu wa nadaha damin danin kasala kulla masili wa in antum lam tas'aru bi akikum fakunu bagaya urdibat bi qalili summa bi isa bi rusima ila yazid bin ma'awiya aka ɗauki kan muslim bin da da shi wannan sarki hani din aka tura akwai akwai bidiyon da ka turo mini na'am akwai bidiyon da ka turo mini eh lallai ina da ina da bidiyo to a cikin wannan bidiyon dan sashi zaki eh ba a sa wannan zakin a cikin minti talatin na tambaya da dai dan ɗauki minti goma a cikin yi bayani akan wannan bidiyon tukunna sai minti ashirin kuma a amsa tambaya to da aka tura wa ma'awiya yana sham aka ɗauki kan tun daga kufa tun daga iraki aka kai ta sham Siriya. sannan kuma ya rubuta wa ma'awiya ai ma yazidu ila yazidu bin ma'awiya aka tura ba ma'awiya ba afwan aka ɗauki kan kan musulun bin aqil da kan shi sarki hani'u aka ɗauka aka tura ma yazid dan ma'awiya hasham aka rubuta masa kuma wasiƙa aka gaya masa yanda abu ya faru to in Allah ya yarda dan tsaya a nan dan in yi wani bayani na bidiyon nan sannan in Allah ya kai mu karatu na gaba a nan wajen dan tashi kuma har mu shiga yadda sayyidina Husaini karramallahu wajahu ya fita daga Makka da irin sahabbai yadda suka dinga busa suna kada ka je kada ka je mayaudara ne kada ka je to Allah ya riga ya kaddara haka da shauransu to shi yasa an bi ta barawo a bi ta bin bisawu ji malam Bahaushe sai aka idan shi'a da zo suna la'antan a bani wannan littafin da da zo suna la'antan a banu umayya to ya kamata kuma a wannan ya kamata su haɗa kuma da la'antan mutanen kufa su mutane su dinga la'antan mutanen garinsu da suka yaudari jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ba su waje aka wato kashe su zaki a samun wannan bidiyon wannan bid'a a bidiyo da za a sa kafin a sa minti ɗaya mutane mutane da ajiyan da wani dan uwa <laughs> shine malam tahir wanda yakan zo nan shafin yana ba da kariya da a to har ga Allah mu babu jin daɗin kudin da ɗauko maganganun mu kuna harrafa musu ma'ana ana juya musu sama da ƙasa ba abin da suke nufi ba kenan ya dauko maulan mu shehi radiyallahu anhu maulan mu shehi da Usman Bauchi Allah ya kara masa tsawon kwana da lafiya yana cewa wato gashi shi ma yana cewa an faɗa da bakin sa bani umayya sun zagi sirina ali sun kuma zalunci mutane an yi haka amma a dai sa mu warware abin da shi yake nufi daban abin da su suke nufi daban zaki a sa mana a sa mana muryan shehi wannan ɗan iya mintotin da muryan ma ɗairo iya wannan mintotin shi ma. sun cuci mutane sun kakkashe sharifai sun kakkashe mutane dole sai ka zo ka in ka yi sallah dole sai ka zagi sallah ne da ƴaƴansa da dukkan mutane sai ka zage sannan ka sauka kai sallah juma'a hudu kenan har shekara ta wajen kusan ɗari ba yan watanni mm. sai aka naɗa murmun abdulaziz mm. shi ne sarki na duniya a lokacin da ya hau ya hudu bar ya gama sai ya ce inna allaha ya amuru bil adli wal ihsani wa yata ajrul qurbi wa yanha al fahsha wal munkar wal baghi yaskunna al fitna zakka sai sauka sallah mm. sai mutane suka bi shi yau kai mana wata sallah ta bid'a ba zagin miyagu ba zagin miyagu haka kawai ake sallah ba zagin miyagu wasu yana ali da hasan da hussein da sauransu wasu ne miya abin sai an zaɓe su sallar da yi kyau domin saboda neman yardan gwamnati gwamnati ba ta son su mm. na'am to kaga anan ya yi amfani da banu umayya eh. ya yi amfani da kalmar banu umayya amma ba yana nufin kowa da kowa a ciki ba mm. yana nufin daga kan mu'awiya kuma ya faɗa wannan zagin ya faro ne daga lokacin Muawiya zuwa bayansa kuma za mu karanta nan insha Allah amma da na mana kilim na gaba to a Sheikh Brandon kamar ka samu network problem da ka dawo shi ke da mun saka maka wannan bidiyon da shi Shakman Dahir ya yi magana a kai. jama'a ku hakuri a network ba sa bin sa bandin kullum in ya kai wurin tambaya shi ga network dinsa na samun matsala ba laifinsa sa ne ba sa abin da ya sa ba network ne Malam dina bakar. eh namba na ai kowa na da ina wannan namba da muke amfani da ita kowa na da shi kai baka da shi eh baka da shi Shamsuddin Abubakar to mai hakuri a ah, Malam Brandon zai dawo yanzu Allah su ya yarda ah, Okay. To, masha Allah. Eh, mun saka maganar shi Sheikh eh, Daira kai. ok amma ni bai gwada mun ba amma su masu audio sun saurara eh mun saurara bari mu sake saurara kuma kana so a shi magana shi shi ɗayar da ya yi ya yayi zan sake maimaita maka yanzu haka sun cuci mutane sun kakkashe sharifai sun kakkashe mutane dole sai ka zo ka in kai sallah dole sai ka zagi sallah ali da ƴaƴansa da dukkan mutane sai ka zage sannan ka sauka kai sallar juma'a hudu ba kenan har shekara ta wajen kusan ɗari ba yan watanni sai aka naɗa murmun abdulaziz shi ne sarki da duniya a lokacin da ya hau ya hudu ya gama sai ya ce inna allah ya amuru bil adli wal ihsani wa yata ajrul qurbi wa yanhi al fahsha munkar wal baghi yaskunna da fitna sai sai sauka sallah sai mutane suka bi yau kai mana wata sallah ta bid'a ba zagin miyagu ba zagin miyagu haka kawai ake sallah ba zagin miyagu wasu yana hari da hasan da hussein da sauransu wasu ne miyagu sai an zage su sallah take yi kyau hmm. domin saboda neman yardan gwamnati gwamnati ba ta son su hmm. na'am to kaga anan ya yi amfani da banu umayya eh. ya yi amfani da kalmar banu umayya amma ba yana nufin kowa da kowa a ciki ba hmm. yana nufin daga kan mu'awiya kuma ya faɗa wannan zagin ya faro ne daga lokacin Muawiya zuwa bayansa kuma za mu karanta nan insha Allah amma da na mana kilim na gaba yawa to alhamdulillah to abinda muka sa muke so yan uwa su fahimta shine kada mutum ya ji dan ma ya ɗauko shehi ya faɗi wannan gaskiya ne abinda maulanmu shehi faɗa haka ne an yi zagi na ali karamallahu wajen sina husaini kuma daga daular banu ubayya amma ba shehi bai ce ma'awuya ba ne duk da na jima ɗayar na cewa wai daga lokacin banu umayya amma ni gaskiya ban ji wajen a wannan muryan ba yawwa ban ji wajen da she yake daga ma'awuya ba a abin da ya faru shine shi lamarin zagi mutanen sham mutanen kufa su suka fara zagin mutanen sham mutanen bani umayya yanda abu a cikin tarihi domin tun ana yaƙi a lokacin dan an ji yaƙi suke la'antar mutanen sham idan ali yana hana su ba su yana cikin kar ku zage su yace su mutane ne mutanen sham mutanen ma'awai wanda Allah ya jarrabe mu da su mu ma su ma Allah ya jarrabe su da mu da da haka kada ku dinga la'antar su ina aliyana amma su ba su bari ba to shi ne magana da ta sai wasu daga cikin kasan aka ce maka jama'a kana mulkin jama'a to wani ma zai iya amfani da cewa su yi masoyinka ne ya yi abu alhali ba kai ka umarce shi ba to wannan shi ne abin da ya faru amma in har an samu in inda ka ga a mumbari an yi to bayan bayan ba ne. bayan zamanin yazidi ne aka samu a mumbari ake wannan abu kuma su ma mutanen kufa da zamanin zamanin yazidi ne ba zamanin ba zamanin ba domin mene dalilai kamar haka na daya akwai muna tare zaki na'am yawa na ɗaya akwai hadisin da ɗaya daga cikin malaman shi'a wanda ake kira abu muknaf an abi jinabil kalbi anna aliyan wai an karbo daga abu muhnaf ne ya rawaito daga abi jinabil kalbi wai sayyidina aliyu lamma balaga ma fa'ala amr yayin da amr al-as yayin da labari ya je ma sayyidina aliyu abinda amr dan asu yayi lokacin da aka zo hukumar takimi na hukuncin mutane biyu da aka wakilta su yi hukunci na rikicin da ke faruwa tsakanin ma'awiya da sayyidina aliyu duk abin da suka yi an yadda shi ne takib amuriyoyi wayo wakilin sadina aliyu karamallah wajawu kuma nan ma tarihin su mutanen kufan su suka ba da matsala sadina ali ya ce a sa abdullahi bin abbas sam suka kista ce ya daka sa dan uwanka mana dan muna tare da kai shek Eh, network kuma wanda suka ce sai dai a sashi to da aka sashi kuma ya zo ya masa wayo to wai da labari ya zo kar mu shiga wani abu daban abin da dan tsayi ya zo mace na Aliyu wannan abu? to shi kenan cewa ga abin da wayan da Amr dan Asu yayi mokilin finali kana yal'anu fi kunutihi muawiyata wa amr ibn al-as wa aba wa abal awar السلمي وهبيب بن مسلمة مسلمة والدهاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن وليد والوليد بن أتبة فلما بلغ ذلك معاوية كان يلعن في قنوته علي وحسن وحسين وابن عباس والأشتري والنهي Salamu alaikum. Salamu alaikum. Shek Brandi network na damunsa gaskiya. Salamu alaikum. mu yi hakuri dai har ya dawo jama'a mu yi hakuri insha Allah zai dawo yanzu 现在导演现在在南沙了。 Malam Musa Aliyu. Sanda zuwa. Ibrahim Khalil. khalifa usman na ganka eh ga masoyina amini na masoyina ne kuma amini na ab sa'id ab sa'id na maka sanda zuwa yau yau malam burandin na kan ku ne fa ba malam musa kariya <laughs> mhm. da muhammadu awal tabana awal tabana sannun ku da zuwa malam mustapha malam brandin ba sa abin da sa ba ya kamata mu duba network ɗinsa abc ina gani malam Brown dai tunda akan kuke karatu ya kamata ku samu masa network mu yadda cewa kaman ba kuke kama masa network din sa ba mm. in dai kun sai masa network mai kyau mun yadda cewa ba kuke kama masa network din sa amma yanzu tukuma na kanku muna tukuman ku da kama network malam branding domin kai ya faɗa ba kwa son ya faɗa <laughs> malam hamis umar sanda zuwa malam umar faruk sanda zuwa Abubakar Tijjani sanda zuwa Malam Bello sanda zuwa. Ɗan TikTok kuma Haruna Haruna Fauziya sanda zuwa Muhammad sanda zuwa Jibril kan <laughs> jama'a muna jiran Malam Brandon na yanzu zuwansa Malam Shamsuddini ka ji malam shamsu ne wasu sarki zaki amerika a ni dan gane ne ni dan gane ne hmm. ni ba dan amerika ba ne a da ina buga keji ci a aini aihuwan na agege najeriya ne agege daga markas amma a yanzu na koma gana na na yanzu na koma din gana na walai <laughs> sakin na gaisuwa a yanzu na koma dan gana na mala abdulwahab ko abdulwahab daga tiktok malam mustapha Malam Mustapha Abdulrazak ina maka san da zuwa, Malam Yusuf ina muku san da zuwa. Muna jiran dai muga zuwan a ah, Shekara na yanzu. Malam Aminu Aliyu san da zuwa. Jibril Adam Gold. To jama'a ina gani ya kamata mu yi addu'a mu tashi kenan. Saboda Malam Brandin ba mu ga zuwansa ba. a gaskiya ne malam umar faruk eh, malam umar malam umar eh, faruk a gaskiya <laughs> gaskiya na koma na koma gana na ni dan gana ne <laughs> Najeriya <laughs> Najeriya ah. Umar Muhammad ni ma ina son ka saboda Allah godiya nake <coughs> Mala Abdullahi, na gode zakin bayaki. Malam Hamza daga TikTok, Malam Iliya daga TikTok. To jama'a gaskiya kamata mu yi addu'a mu tashi mun jira Malam Brandon network din sa ko matsala gaskiya. <laughs> da eh, a yau ba ni kada nake karatu ba a Emi Said dan wana amini na ni da malam Brandin ne network ɗinsa ya